labarin wasannin namu na yau za mu koma Najeriya inda a Najeriya ministan ma'aikatan matasa da wasanni na kasar Najeriya salomon Dalin ya umarci hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya NFA da ta biya tsoro mai horar da kungiyar kwallon kafa na Flying Eagle on 23 Champions siya siyasiya albashinsa na tsawon watanni biyar. Ministan ya bayyana haka ne a yayin wata ziyara da siyasiyar. ya kai masa ofishinsa da ke abuja da shi da mai sa unai siyasiya shi ne ya jagoranci ƙungiyar kwallon kafa na 'yan kasa da shekara 23 zuwa gasar olympic inda ya samu nasarar lashe tagulla a matsayi na uku haka hukumar ta nff din ta ce bata ga wata takarda da ta fito daga sa hannun samfin siyasiya wanda yake bayyana zai ajiye aikinsa ba inda ake raɗe raɗin ce ya rubuta takarda wa hukumar don nufin ajiye aikinsa saboda rashin biyan albashinsa da ba a yi ba na tsawon wata biyar sai dai dama shi siyasan kwantirakinsa zai kare ne bayan dawowa daga gasar olympic da aka yi a kasar brazil yan wasan nigeria victor moses da victor osimhen tare da musa muhammed sun bayyana a sansanin horar da 'yan wasan Super Eagle na nigeria da ke Akwa ibon inda za su ta wasan neman shiga gasar kofin nahiyar Afirka da za su yi da kasar Tanzania. Sai dai nigeria da Tanzania dukkan su za su yi ne don cikon kuzumi domin an fidda su gawa wannan rukuni inda egypt ta samu nasarar zuwa wannan wasan sai dai masu hasashe na ganin najeriya sun gayyaci manyan 'yan wasa ne bisa gwaji da za su yi wanda zai ba su damar zuwa wasan da za su fafata da kasan zambia ranar uku ga watan oktoba na shekara 2016 na neman shiga gasar cin kofin duniya wanda za a yi a kasar rasha sabon kotun Najeriya ɗan ƙasar jamani zai fara wasansa na farko da ƙungiyar.